ga watan yuli miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sakkwato domin ci gaba da karatun littafin irshadu salim ila ashrafil masalim littafi ne da ke bayani akan tsarki da sallah da mu'amala akan mazhabar Imam malik imamu darul rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi fasalin muna cikin kitabun nika sannan za mu tashi fasalin da ke magana a kan kul'i darasinmu na tamanin za mu gabatar cikin wannan danin da iko allah mai littafin muhammadu bin abdurrahman ya ce faslun alkul'u talakun da iwadin tubzilu hiya aw ghayruha cewa khulqi daga cikin nau'i na saki akwai sakin da ake ce ma khulqi asalin khala'a ya khala'u shine tuɗewa, mutum na saye da riga ya tuɗe yana saye da takalma ya tuɗe yana saye da hula ya tude sai ce khala'a as-sawba aw an-na'la aw al-qalamtuwa ya tuɗe. dan me na ya gaji da ko kuma yana so ɗaya ɗaya mai ya huta to saboda haka wannan nau'in shige na saki kamar ɗaya tufafi ne da jiki sai sa malaman fito suka yi mai suna da eh, bin alkhul'u shi ne ce hul'u talakun saki ne duk da akwai saɓani tsakanin malamai saki ne ko kuma dai buɗe auren ne ake yi nan abin nan na saɓani yake tsakanin malamai Allah subhanahu wata'ala ya ce a tsalafin marasan fahimtakun bi ma'arufin auta tsarihun bi insan wala ya hillu lakun an ta'aku domin ma'ajaitu muhun na shay'an illa an ya kafa Allah ya ƙima hududan Allah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 لقوم يعلمون Allah ce a talaqu marratan saki da sunna ta yarda ta ba da dama a yi saki biyu ‘yan mutum ya ƙetare saki ɗaya to kada ya wuce saki biyu amma kada ya saki uku zama guda haka nan ne wannan talaqul bid'i amma kuma har in yayi to sakin ya tabbata to saki biyu ya aukar da saki biyu ce haka Allah subhanahu wata'ala sai ce a talaqun marratan fa imsakun bi auta aw tasrihun bi ihsan ko dai ya kama aure ne tun ba ta gama inda ba ko kuma ya kyale ta ta gama inda ta tafiya Allah ce wala yahillu lakum an ta'khudhu na shai'an. Ba baya halatta ku an shi wani abin da kuka ba su na na aka fara magana akan kulli illa an kafa, Allah yuqima hududallah sai fa in ya kasance sun yi gudun ba za su iya kiyaye dokokin Allah ga wannan auren ba shi mijin da ita mata fa'in idan ku waliyai na ita matar da kuma wakilai na gaidan miji fa'in khiftum Allah yi ƙima hudud Allah idan kun yi gudun lalle ne in an ce a koma ma'auren nan ba za su iya zama su kiyaye dokokin Allah miji bai iya kiyaye dokokin ita ma masu haka to fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi babu laifi akan shi miji da matan ga fansar da za ta bayar don ta tuɗe kanta daga wannan aure tilka hududullahi fala ta duba dokokin Allah kenan to kar ku ci kar ku ketara su an yi magana sake biyu sai aka zo aka yi magana hulɗi ko to sai Allah ke fa in tsallaqaha fala tahillu lahu min ba'adu hatta hazau da ghayrahu idan ya sake ta can ya yi mata saki biyu ko to nan ya zo ya yi mata saki fa in tsallaqaha fala tahillu lahu idan ya sake ta saki na uku bancin da ya mata saki biyu to ba ta halatta gare shi kuma har ta kiha zaujan ghairahu fakin sai ta auri wani namijin da ba shi ba to idan an dauka cewa khul'i saki ne to nan da Allah ke fa in tsallaqaha ya zama saki na hudu kafin ta haramta gare shi kenan sai ya mata saki nawa hudu an ce haka za ku marar ta abu ko to kuma haka za ka yi magana kulli fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi ko an ce an gama Allah ce to fa in tsallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu saboda haka yawancin malamai suka ce akan cewa at-talaqu faskhun al-khulqu faskhun wa laysa bi talaq khulqi bude auren ne ake yi amma ba saki ba ne in kuwa saki ne to sakin da mace za ta ta aure za ta harmata da mijinta to saki hudu kenan bisa ga yadda Allah ya jero magana a kan saki kuli ya shigo tsakanin marata ne da fa'in tsallakaha hafala ta hillu lahu bado ba'du hatta ta kiha da ghaira sai ga kuli ya shigo tsakiya saboda haka yawancin malamai daga cikin manyan malamai ibn abbas sun ta yi akan cewa kul ifaskun ne latsala tsada laisa bi tsada an da ko amma a malikiya kul saki, su yadda suka ɗaukar ke ko shi ne sa bayani ya zo akan cewa alkhul utsalaku da waɗanda suka ce saki ne da waɗanda suka ce ba saki ba ne sun ittifaki a wani wuri akan cewa ba'inun ne ko saki ne ko faskun ne ba'inun ne miji bai da damar kama aure falatar jir illa bi talaƙin jadi illa bi nikahin jadi za ka dawo mawardan mijin face sai da sabon daura aure ta yadda ya yadda an baje duk abin da ake yi na aure a kuma ɗaura aure tukunna ta dawo gida a kan yawon da suka rage ga waɗanda suka ce tsala ne ga waɗanda suka ce fas ne kuma ta wadda ba magana gwai ko ce eh. <laughs> shi ne ce tsaki eh, ne amma bisu wazan da abin na hurhure kamar kasuwanci ne shi sai da ya ba da sadaki tukunna ta halatta gare shi ko eh to da wannan sadaki ne ta halatta gare shi saboda ka ita ma da wannan abin da za ta ba shi sadakin da ya ba ta za ta haramta gare shi to ba zai ita ce za ta ba da wannan hurhure. au ha ko waninta a madadinta Kan uba an wani ɗan uwa wani mai kula da ita ya ba mijin abin da za a kwanto ta da shi a madadinta fayyar zamu da an riga an ba da wannan gurgurin to wannan sakin ya tabbata waya ji budan kotsi wa bai wajibi ne a bayar da al'iwar wannan gurgurin da za a bayar ne kafin kulli din ya tabbata illa an tubdilahu bi tatakhallasa min sharrihi face sai in shi ne ke cuta masa daga cewa ba za ta iya zama ba ta kwammaci ko me za ta baki ta baki ya zo ta kubutar da kanta daga wannan fitinar ta'addancin da ya ba to in haka ne fa ya mu. haramun ne ka ba shi wani abu kafin ya sauƙaƙa maka haɗin ta riga ta bashi, ya karɓa wa yal zama horar duhu an an je ga kotu wajibi ne a amshe wannan abin da ta bashi, a mayar mata kuma kaki ya riga ya tabbata saboda haka ana kulki ne a lokacin da cutuwa din a jefar ita mata ita ce ke cutar da mijin an yi an yi abu ya buwaya ta ƙi barin wannan ɗabi'ar da take yi ta ƙi bari mijin ce to zai iya zama da saboda haka dole ne ta mai sadaki ne da ya halatta ta gare shi in ya so ya je ga wata je mai wata amma idan ya kasance ita ce shi ke cutar da ita ta gaba ta iya zama to nan fa babu wani abin da za a bashi na cewa abin na kulli sai dai a tilasta sashi ya tafi in ba zai bar wannan cutar da ita da yake yi ba wani lokacin kuma mace tana don ba ta son lemijin babu ba babu da da koyayya a tsakanin su to yanzu babu sau saboda aka ba ta iya zama da shi to nan ma sai ta ya kudu in ya so ta ta yi kamar kudin a musulunci da aka yi na farko tsakanin eh, matan eh, wani ne مجنة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ما كان تقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم تلك ثابت ما أعيب عنه على دين ولا خلق ما نعيب الجنة ثم تنشي الدين يقول إن شاء والدين ولكني أكره الكفر في الإسلام سيدني إن أقول بطلشي المسلمين أكيد بطلشي ban yaba ma abin da mijina ke mini fi abban saboda haka bani ni dai so ne hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta akaru akaru dina alaihi hadiqatahu zaki mayar mai gona ta dan baki sadaki yace na'am wa ziyada dace kwarai ko an tsari ma sai nayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ziyadatu fala na a kan ke kara kuma dai ban ba shi gonar ne ta ba shi gonar ne zai ne to a da ka nema idan mini ke cuta mata wannan kila za su alƙali zai ya sake ta cewa da ba shi wani abu da ko ta so ba wannan wuri ah, cutar biyu kuma kenan ويصح على الصداق وأكثر وأقل وعلى المجهول والغرر cewa kul ina inganta idan an kai da daidai abin da ya bata sadaki wa asdara ko fiye da abin da ya bata yana yiwa lokacin da za a yi sadaki da za a kulli din nan abubuwa sun in dubu hamsin ya mata sadaki a lokacin da aka yi auren da yanzu sadaki ya kai dubu ɗari biyar sai ce ta shi dubu hamsin ha inda auren ta na zai wannan ce in dubu hamsin ɗaya gare ka ce kawo kamar da annabi ya ce ma wata yi, ko da zobin bakin ƙarfi ne za ka samu za a almarci ka an fahimta ko? a da kallon kiman ne siffan wa? a ba daidai aure abin da ta aure irin ta ba ya danganta da abin da suka yi ne a kai an bayanta ko dai daidai abin da ya bata ko kuma fiye da abin da ya bata ko kuma kasa da sadakin da ya ba ta ya danganta da yarjejeniyar shi ya yarda ita ta yarda an da shi ke nan wadda kamar yadda na ce dubu hamsin yan sadaki lokacin da ake amma lokacin da ake hulki sadaki ya kai dubu ɗari biyar suka yarjejeniya kan dubu hamsin ne shi ke nan ya yarda ta yarda sai ta ba shi ke nan ta sadaki wa'alil majhul malamai suka ce na da ma a yi hul'i abin da yake majahuli ne mutum ne na da bisa shi ya ce na baki ɗaya daga cikin eh, awaki na ko kuma raguna ba san kowanne ne ba in ta tashi wanda zai kamo mata ko wanda za ta kamo mai ita ce da tumakin ta ce zan baka ɗaya daga cikin eh, raguna ko ɗaya daga cikin abin nan ne eh, shanun da nake da ko ɗaya daga cikin rakuman da nake da ko ɗaya daga cikin gidajen da ni mallaka amma ba ta faɗa mai cewa gida kaza majhuli ne ko to malaman malikiya suka ce na halatta a yi da majhuli ne walgarar da kuma abin da yake rudi ne kamar boyar da adda ciki boyar tana da juna biyu da ce abinda boyar na za ta haifa hulɗin da zan ba ku kenan an sa abinda za ta haifa ba zani ba akwai aljihalatu wal gharar da sun haɗu hankali shiga ko Sai. ko kuma bawa na da tsere nan kamo shi nan gado shi shi zan ba ka hulɗi ko raƙumi da da tsere nan gano shi a kamo shi zan baka kuɗi ya ce ya yarda shi ke nan ban ji ba <laughs> da aka sace wannan ka da ke rikinan ko domin zai ake ɓacewa abin da ya ɓace ya fi sauƙin ganewa ko zai zaga wanda aka sata eh. waɗanda guda biyu da akwai abin nan gaskiya zuciya ta bata nasu gare su sai na ji ba na wasu malamai kuma da dalilai a kai don ba halatta a ba da sadaki da abin da ke majihuli ko kuma haram to a nan malam ma ɗin ajiyar sadakin ne ko mai da sadakin ne yadda shi ya bayar abin da ke tabbas ne ita ma za ta bayar ta ba ta abin da yake tabbas ba abin da yake majahuli ko kuma tsararun ba ko dama dama ma majahuli <laughs> an dama majahuli in gidaje ne an zantana da gidajen ko ya kasance ma ya san gidajen ba in da zace da kuma ga suna ana gani ko ile ba san wanne ne za a kawo daga ciki ba to amma zararun fa wannan abad abu ne mai nisa shi ne ce fa'in salima fahuwa lahu idan ya aminta to shi kenan ya zanna shi abin da yake zarar din boyarta da adda juna biyu ta ce juna din nan da za a haifa su a kulin da na baka in haife su lahiya lau to shi kenan shi adda in kuma nage shi adda ciki ta ce abin da nage za ta haifa an raƙumar shi adda tsira kuma ta ake ciki ta ce da taguwar nan za ta haifa kudin da dan ba ka kenan in sun haife su lahiya lau tau ko an ba wanda da tsere in an gano shi to shi kenan ko raƙumin da da tsere in an gano raƙumin to shi kenan fahuwa lafi lahu wa illa An ko ba haihu lahiya da gufa ko ko ba ga da tsere ba a gane shi ba ko dabba da ta tsere ba a gano ta ba lazima nuna dunahu cewa saki dai ya tabbata ba tare da an bashi wani abu ba kuma tunda da yadda shi an kai ko to shi ke ko da goya ta haiho abinda ta haihu bai da rai shi ke nan sa ce to kayi biyu babu ka ta haifu babu in bisa shi na kuma haka nan in nage ta haihu matacce in kuma rakumi haka nan ko ba wanda ya tseren ba a gane ba shi ke nan ya ta fi tutar babu zo wannan shi kuwa miji an cuta mai ko alhalin musulunci la darar wa labirar hmm. ko mai ta haifa ai zarar ɗin kenan eh sai abin da ta haifa don nashi ne in ya biyu in ya uku in nawa haka ma in saniya ce haka ma in taguwa shi ne ce kalmuharram kamar ya yadda a yi mai kuli da abin da aka haramta ya yadda zai amsa kamar giya ya yadda e in an ba shi abin bai halatta gare shi saboda haka baya halatta a ba shi sannan kuma sakin ya tabbata wa min al idan da marashi ya lafiya ce kulin ya ya faru wadda ba ta da lafiya ita ce kulin ya faru tsakaninta da mijinta shine malamai suka ce ila qadar mirasihi tun daga sisi taro za a iya bashi har abin da ya kai gwargwadon abin da zai gada ga dukiyar da ta mutu ba a wuce nan abin da za ta iya shari'a sai yadda ta bashi kurki ke wakila kadar ha wasu malamai ma suka ce a'a gwargwadon dai sulisin dukiyar ta gaba ɗai kada a wuce sulisin dukiyarta don sulisin na an mallakarta a cikin halin da take ciki na rashin lahiyar da ake hangen mutuwa sulisin dukiyarta shari'a ta ba ta dama ta yi sadaka ko ta yi abin da ta ga dama ne saboda ka za ta iya bashi duk abin da za ta bashi tun daga taro har zuwa sulisin dukiyarta amma ba za a wuce sulisin ba bisa ga yadda suka yarjejeniya wallahu a'lam faslun yufawwadu ila al-mar'ati talaquha tamlikan akwai wasu nau'uka na saki at-tamlik at-takhayyir at-tawkil a mallakawa mace yawon arminta ta sake kanta adadin da ta ga dama in ta yi hukunta to in ta ce a'a a ta da bukata shi ke babu kai ko kuma a ba ta zafi, ta zafi zama aurenta ko kuma rabuwa magana guda in zama aure ta ce ta zaɓa shi ke babu saki ko guda in rabuwa ta ce ta zaɓa shi ke nan kuma saki uku ko kuma a tauki wakiltawa har yanzu ko a wakilta ita mace da kanta an wakilta ta da saki ko kuma an wakilta wane ya hukunta adadin saki tsakanina da ke an fahimta ko yi shi ne fara da tamlik ya ce yi kwalwado ilal ma'adu talakuwa akan jingina akan jingina wa mace salaku ha sakinta a miƙa mata yabuwar armi ta saki kanta adadin da ta ga dama wannan nau'i na saki tamlikan ake cewa ita ake cewa almumallaka wadda aka mallaka mai yabuwar arminta ta saki kanta adadin da ta ga dama shi mijin yana jin nauyin ya buɗe baki cewa ya saki hmm. ko kuma ya ba ta zaɓi a ce ta saki kanta adadin ko nawa fa in ajabat bi qabulin idan ta karɓa na cewa eh za ta yi sakin bi qabulin da karɓar eh, adadin sakin da za ta yi aurar da ko kuma ta ƙi karɓa umila alaihi sai a aiki da abin da ta aikata in ta karɓa to je su sayi kanta adadin da za ka saka in kuma ba ta karɓa ba shi ke nan wai zaharu hadis sururin ikhtiyaru idan aka ce an mallaka mata yagwar arba'in da su saki kanta adadin da ta ga dama sai ta nuna murna da wannan ta zaɓi sakin kenan saboda haka sai ka saki kanta adadin da ta ma. Watan Kino ha. Ta yi طيب ايه eh. وتمكينها رد ta أن kanta adadin da ta ga dama, ba bata hukunta komai ba ta ce ni ta ba ta ce ta karɓa ba sai ta ba da kanta ya kwanciya aure da ita alama ce ta me ta cewa bata ba bata karfi wannan sakin da aka ce sun tafi kanta adadi na wata an fahimta ko to fa a tuwa hidatan idan ta karba ta ce ta saki kanta saki daya fa da maqala bai da abinci ba ai cewa bai yadda ba ba mu rabin saki kuma ka ce ka mallaka mata saki kanta adadin da daga dama kaje ta sai kanta da saki daya to da abinci ba wa tsallakar talatan inda ta to ta su ji kanta saki uku fada in karu ha adal yana da daman ya yi mutu nan take zaune ake an da aka kulla majalisi aka zauna aka tattauna aka ce to an kawo ƙarshe ne na cewa a bata a mallaka mata yawon armai ta sake kanta adadin da ta ga dama duk abin da ta hukunta aka yi addu'a aka tashi shi kenan to nan majalisar in ta ce guda ko biyu in ta ce biyu yana damar ya musu ya ce guda ya in ta ce uku ya ce bai yarda ba ko ɗaya ko biyu ya yarda a nan bilfawo da sharɗi iradatul talaq amma da sharaɗin da cewa mallaka mata ɗin da ya tafi kanta adadin da ta ga dama yana nufin saki ne ya cewa to shi ba saki bai ke nufi na cewa tafi kanta ba a karɓar wannan da gare shi wa ma duna da zaran kun bi sharti ma duna salat da sharaɗin kuma ta sake kanta ƙasa da saki uku da zarar ta sake kanta ƙasa da saki uku to wannan kuma tana da damar yin hakan wa'illa yalzamu ma'auka idan bai musu nan take ba ya shiru majalisi ya watsi to abin da ta hukunta ya tabbata in tsaya wai in biyu ko uku duk bai mutu ba su duk sun tabbata dama ɗaya mu magana mutu ga ɗaya biyu uku har da mutu to ta sake biyu bai mukanta ba ko kuma uku ma ta yi sun bai mukanta ba haka addu'a ka wace to sun tabbata an ba ta amsarta fa'in ta fara ka ƙabla ma ijabati ha idan suka rabu tun ba ta ce komai ba ba ta ce ta karɓa ba ta ce ba ta karɓa ba au aka hamatin jawaba ko kuma ta rufe jawabi ta ce ta karɓa kuma ta saki kanta amma ba ta faɗi adadi ba falahu muratu atuwa yana da dama ya kai ƙararsa inda alƙali an yi tafaji adali ta ko kuma ta ƙi karɓa lafis bara ala tsalaƙi awon iskaf a tilasta ta ɗayan biyu ko da ta ce ta zaɓi sakin ta fi kanta kuma adadi kaza ko kuma a'a ba ta karɓa dole a samu bayani san ta ganiya da za a dogara gani shi amma ba dukunce ba fa'in abad idan ta kiya astafahu alhakim shi alƙari da jefe shi ke na an waƙi wannan babu magana kuma mallaka mata adadin abin eh, da yabon sakinta saboda haka armin na nan yadda yake a koma an gama wannan au takhayyiran can farko ya ce ya wadda ila al ake tsala ko haku, sai ce tamlikan au ta takhayyiran saboda ka au ta takhayyiran din na abdul ne ala tamlikan akan kuma jingina wa mace sakinta a miƙa mata sakinta ta takhayyiran bisa ga zaɓi ko ta zaɓi zama aure ko ta zaɓi rabuwan aure ta zaɓi ci gaba da aure ko kuma ta zaɓi cewa an kawo ƙarshen aure na biyu kenan ko ha faktiyaruha ha. idan ta ce ta zaɓi kanta ba ta zaɓi aure ba ko dai ta zaɓi aure ko ta zaɓi kanta ta ce ta zaɓi aure ta shi ke nan babu saki ko ɗaya ɗan kahin wannan lokacin babu saki to har yanzu ba babu saki in ku akwai sake kahin wannan to adadin abin da ya saura ne ta bugu in ku ta ce a'a ita aure ta zaɓa shi kenan sai a koma fakhtiyaruha nafsaha idan ta ce kanta ta zaba ba ta zabi aure ba kuma madhulan biha tana wadda aka yi dukuli da ita an tare da ita salatu matsayin sake uku ne an fahimta ku matsayin sake uku ne babu armi don abu guda ne ko ke zaɓi kaza ko ke zaɓi kaza wanda duk take ta zaɓa shi ke ta zaɓi kanta to babu aure wala munakarata lahu shi kuwa an ganin ya kai an yi ne don a ba ta tsoro ko ai zai yi wata ce ta zaɓi kanta ta bar armin sai ko ta zaɓi kanta to bai da dama ya ce a a bai yadda ba shi kenan an gama wannan babin na kai ne domin ka kuma magana ɗaya wurin wanda zaɓe ban gane ba eh Karina za ta nuna haka na alama min kawo wannan min kawo batun Na ji idan ya kasance matsaloli da suka shahi a wurin ko tana ganin da dai a raba ta da ɗiyanta to gwamma a sallame ta gaba ɗin an fahimta to saboda haka ɗiyantar na ai ta a ɗiyanta saboda haka da cewa ko ta zaɓi ɗiyanta ko ta zaɓi auren ko kuma ta zaɓi kanta ko ta zaɓi auren duk wanda ta zaɓa in ta ce kanta ta zaɓa ko ɗiyanta ta zaɓa to shi kenan ba ta zaɓi aure ba saboda haka babu wannan auren fa'in auka a dunaha idan ta ce ta zaɓi kanta da saki ɗaya ko biyu lam yalzam to wannan bai zinta ba a karba don ba mallaka mata ya ko armai kai ba zaɓi an ka bata ko aure ko rabuwa aure da haka nan babu ɗaya ko saki ɗaya ko saki wa gairar madakuli biha wanda ba a yi dakuli da ita ba idan ita ce haka ya faru gare ta ikhtiyaruha wahidatun inda zai ta zaɓi kanta ba aure ta zaba ba to zaki guda ne idan ya kasance ba a tare da ita ba an aure ta tun ba a tare da ita ba tukun wannan abin ya faru an fahimci bambancin su masu sun ya duk sake uku ga macen da ba a yi dukuli da ita ba madayin sake guda ne an fahimta ko? tawo kamar yadda muka karanto wurin alkinaya fa'in zadad karatu munakaratuha idan ta ƙara ta ce ta zaɓi kanta da saƙi biyu ya ce a'a bai yadda ba saƙi guda ɗaya yadda ko da ce da saƙi uku ya ce bai yadda ba ɗaya yadda ko kuma biyu alhali tana wanda ba a tare da ita ba ta walau nasta ala adadin lagas za'ibu in ya kasance ya rubuta adadi da yake so ta zaɓi kanta amma da adadi kaza na saki shi mijin ya sa wannan sharaɗin ya yarje mata ko dai ta zaɓi aurensu ko kuma ta zaɓi kanta amma da saki ɗaya ko biyu an fahimta wannan adadin jibo a kai da shi ba al'akari da wannan adadin ba mahallinsu ba ne mahallin wurin tamilik ne ba wurin takhayyir ba an fahimta to madam an gama wannan aw tawkila har yanzu dai can da yake yufawwadu ila almar'ati talaquha tawkilan wato ana iya jingina wa mace aurenta ko sakin kanta tawkilan alhali wakilci aka ba wato ta wakilci shi mijin a wurin sakin adadin da ta ga dama har yanzu kamar misalin tamlik ne ko ya sa wasu malamai ba su ko kawo taukil din a cewa ita aka ba kuma wakilci sai dai kasance wani ba shi ba ba ita ba wani aka ba wakilcin ya wakilci miji a wurin ganin adadin saki nawa ya kamata wala hu azluha wai na da dama ya tuɗe ta daga wannan wakilcin ya ce ya amshe wakilcin da ya bata na sakin ko kuma in wani ne ya wakilta tun bai aukar da sakin bai na daman ya amshe wannan wakilcin don dama shi ya naɗa shi saboda ake tuɗe shi kuma malam tukallir amma matuƙar ba ta yi sakin ba ta kuma ita da ta yi saki maganin cewa an tuɗe ta daga wakilci bai kuta su ba an fahimta ko wannan nau'in saki na at-tamlik at-takhayyir at-tawkil ke sai fasalin mu na gaba al-ila'u nau'in sakin da ake ce ma al'ila ila ila'i al shi ne rantsuwa ala bi ma'ana halifa الإيلاء الشرعي حلف بيمين يلزم بالحنث حكما على ترك وقع زوجته زيادة على أربعة أشهر تعريف الإيلاء هنا الإيلاء الشرعي إيلاء الشريعة الشريعة أو رمى لمن شريعة خلف rantsuwa ce milin, tare kuma da kalmomin da aka yadda da su na a yi rantsuwa da su halifin milin. sai a yi tsallake a ji alatarki wata izaujaki ya yi rantsuwa a kan barin kwanciyar aure da matarsa ziyadatan ala arba'ata ashhur fiye da wata hudu wata biyar shida shekara ya dai rantsuwa ba zai kuma kwanci aure da ita ba fiye da wata hudu shi ne ce yalzamu bilhimfi hukman hukman hukunci ne da wannan hukunci yana lazimta Bilhin a lokacin da ya kasa idan ya kasance ya saba a haka nan to wannan hukuma za ta durkutar da shi idan ya kasance arba'atu ashhur falahu marafa'atu sai ta kai karar shi in rantsuwa ya kai tsaye ya faɗa mata to tana kai karar shi kai tsaye da alƙali idan ta kai rantsuwan eh, abin nan karar shi kai tsaye saboda mai liyo ajjala domin a ɗiban mai ajalin wata hudu ɗin nan daidai kada ya tsallaka in ya tsallaka to nan ne hukunci zai fada a kan shi in ya tsallake wata hudu don abinda Allah ya ɗiba ke nan lillazina yi uluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur waɗanda ke rantsuwa gabarin kwanciya aure da matansu Allah ce to mun musu jinkiri na wata hudu dullehin da matan nan suka yi musu to cikin wata hudu din nan ya kamata su ba kansu haƙuri su hutar da kansu su huce an ya kasance ba don su cuta ma matan bane in kuma suna da bukatar su da aure ba shi kenan sun yi bayi bayi da su ba ne, bane ta ashhur Wata hikima ke ciki wallahu a'lam Allah dai halice mu shi ya san hikimomin da ke ciki aka ibi har wata hudu domin a ɗiban mai ajali ta ba mu arba'atu ashhurin cikon wata hudu mun منذ الحلق tun daga ran da ya rantsuwar ita matar ta sa ido ta ga wanda gaske ne ko wane yake ta gane kwanuka dai na ta wucewa shuru ba bayani kwanuka dai na ta wucewa kwanuka na ta wucewa ta sai kai lamarin gaba barin kai kara to ta kai kara in rantsuwa ya yi daga ran da ya rantsuwa za a fara ɗiban lokacin amma idan ba rantsuwa ba ce to sai ran da ta kai ƙara nan ne za a tibi lokacin zai fara in ya ce min kuma kai janaba da ke haka nan ɗaya faɗi mata ce ban kuma shigowa ɗaki bai yi ramuwan cewa bai kwanciya da ita an fahimta ko sai da irin waɗannan kinayoyi da hannunka mai sanda in haka nan ne ya mata sai ta hasashe kuma ta ga dai al'amarin dai babu kai idan ta kai kara to daga ran da ta kai kararan nan ne za a ɗiban mai ajali na wata hudu ne amma idan rantsuwa ce tun daga ran da ya rantsuwa lokacin zai fara aiki in saura kwana ɗaya ma a cika wata hudun su cika to kwana ɗaya a daga ba in fa'a idan ya dawo shi ke nan matsala ta kawo ya koma mata ta ya jaye wannan rasuwan da ya yi tun kahin cika watanni hudu la in bai koma wa mata ta yi ba watanni hudu suka cika zan yalzam mutalaqun saki bai faruwa gare shi nan take bal kuhu sai alƙali ya kira shi kuma ya tsaye sai yaya an kai watanni hudu wasu suka mai an bayani ita ta ce ba babu wani bayani to kai ni an nan ko saki ko koma matarka ɗayan biyu li ya amara fai ake abin tsala alƙali zai ba shi umarni na ƙarshe bilfai'a ko da ya koma ba mata ta yi abu tsala ko kuma rabuwa wanne ya zaɓa ciki duk wanda ya zaɓa shi alƙalin zai rubuta in ikhtarat ko in ya kasance ita matar ta zaɓi tayar daga cikin duk wanda alƙali zai yanke hukunci a kai fa'in aba idan ya kiya ko ɗaya bai zaɓa bai sakenta kuma bai koma mata to a laifin alƙari ya rubuta mai takardar saki da jafiya saki ɗaya na abin nan kole ya kasance babu saki tsakaninsu sai za a samu ɗaya in ya kasance biyu a tsakaninsu sai zuwa in an kasance ɗaya sai zuwa samu biyu in ya kasance biyu ne sai zuwa samu da ya haka nan shi kenan in na uku kenan don babu dalilin da zai sa ce bai koma mata ta kuma bai sakin ta wani ya karu wahal da ita kenan ɗaya ke nufi ne fa in sa'a adam tija'iha idan ya koma mata tai bayan an maishe ta to shi kenan bi ma'ana idan ya yi kwanciyar aure da ita nan shi an ma'anar fa ya yi kwanciyar aure da ita ba a da tija'iha bayan alƙali ya mai san ita watanni hudu sun cika an tsaye sai gaban alƙali ya ce yana da bukata da mata ta koma mata zai yi an ka rubuta an ka ajiye da aka koma in ya yi kwanciya aure da ita to shi ke nan magana sarƙari wa'illa inda ya kwanciya aure da ita ba ba na bin ɗiba'i da ɗiddati ta nisanta gare shi bayan gama idda ya bayan gama idda ta yi iddar saki lokacin da aka mai shekara ta yi ƙindar sarki amma kuma bai kwanci aure da ita ba ta yi jini uku bayan alƙali ya umarce shi ya koma mata ya ce ya koma amma bai kwanci aure da ita ba har ta yi jini uku to lokacin sake kuma ta tafi tsakanin ba sai ya buɗe baki ya ce ya fake ta hukuncin shari'a ta fasar mai ita ya mana banar bin ƙiba il'iddati ta nisan da gare shi idan ta yi iddar saki bai kwanta da ita wafi tarikin waɗo'i biraran riwaya ta ne wanda kuwa bai yabbar kwanciya da mata ta yabbar kwanciya aure da mata ta yi, don ɗaya cutar da ita ba ilahi yake nufi ba ya dai gana mata zan ya ja kunnen mana manuwa sai annu an fahimta ko jan kunnen kuma ta cutarwa ba inda Allah subhanahu wata'ala ya ce eh, hunna fil mabaji' a a wannan na ba shi dai wannan yayi ne don ya gana mata wani to malamai na da ra'ayi guda biyu da ajilihi murafa murafa'ati idan ta kai ƙara sai malamai suka ce ran da ta kai ƙara tsoronan za a ɗiban mai ajalin ila'i wata hudu wa amurhi bilfurka wasu malamai kuma suka ce a'a ba fa ila'i yi ba su mai na hukuncin ila'i da an kai ƙara sai an gane don cutarwa ne a umarce shi ko dai ya koma mata ta ko ya tafi ta nan ta hukuncin da za a yi mai kenan har magana wa ɗiban mai eh, abin wata ne ilaɗi ba ilaɗi ne ba an bai da ko? to kuma ba hannunka mai sanda na ilaɗi ɗin yayi ba bale a ce a ɗiban mai kwanuka abin wata ne ilaɗi saboda haka alƙali zai umarce shi ko ya mai da ita ya koma mata ko kuma ya sake ta eh wanda duk ya zaɓa to shi ke nan sai a tabbatar in bai zaɓa ba kuma ijtihadi na ga hannun alƙali me alƙali ya gani zai ɗiban mai talawun wasu kwanukan ɗan jinkiri a ga abin da zai iya faruwa bayan waɗannan kwanukan ko ko a'a a sakan mai ita nan take so abin da alƙali ya gani ya hukunta da shi to shi ke na shari'a ta karba ni ya ga ban mai wasu kwanuka don a ƙara jan hankali shi kuma don kada auren ya taɓarɓare ga su da tsiya da sauransu to sai alƙali ya duba ya gani in kuma ga tsaurin kanshi ya wuce wuri ta'addancin shi abubuwan da ya aikata kafin a kai ƙarar shi ya wuce wuri to nan ta ji alƙali zartar da hukunci shi ke nan sai a sallame wallahu a'lamu abin da muka karanta daidai Allah ba malamin da ke ciki kuskuren da ya faru kuma bayanin da ne Allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan mu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk